أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله 'yan uwa musulmi barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken aya ɗaya wannan shiri namu na wannan mako ya ci karo ne da wata aya wacce take cikin suratun naml aya ta bakwai faɗan sama ɗaukakin sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله da khirin. A cikin wannan aya mai girma Allah wata wataala yana tunatar da bayansa cewa su zama cikin shiri akwai ranar da za a yi ta ta ƙare da za a tashi wannan duniyar kwata bayi suna so ko ba sa so to dole ne su kuma zuwa ga su Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ke ce da mu wa yawma yunfakhu fi sur ka tunatar da bayi ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fa fazi'a man fi samawati wa man fil ard dukkanin wanda ke cikin samai da wanda ke cikin ƙasai Allah ki ga maka zai firgita illa man sha Allah wanda ba zai samu kansa cikin firgici ba sai dai wanda Allah ya so Allah ke gaya ma duniya cewar wa kullun atauhu dakhirin a wannan ranar dukkanin bayi za su zo wa Allah suna a ƙasƙance suna so ko ba sa so dole sai sun gurfana gaban Allah in wa mu kalli ayar da kyau mu ƙara mata duba sai mu fahimci haƙiƙanin muhimmin saƙon da take ƙunshe da shi na cewa al'umma su shiga taitayinsu kowa ya kasance cikin shiri wannan duniyar ba madawwamiya ba ce bal wani ɗan lokaci ne takaitacce aka iba mana mu yi abin da za mu yi na guziri mu aikata ayyuka na alkhairi waɗanda za su amfane mu ranar gobe kiyama domin komai daren daɗewa wanda duk ya ɗanɗana zaƙi na rayuwa to dole sani su ya ɗanɗana ɗacin mutuwa Allah ta'ala ke ce da mu wa yawma yunfakhu fisur ka tunatar da bayi ranar da za a yi busa a cikin mabusa ko a cikin ƙaho fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi wanda duk ke cikin samai da kuma wanda ke cikin ƙasai Allah ke ga maka zai firgita illa man sha Allah wanda ba zai samu kansa cikin firgici ba sai dai wanda Allah ya so ashe tabbas akwai bayan sa mu'mine na musamman waɗanda suke keɓantattu waɗanda zai amintar da su daga firgicin wannan rana Allah ta'ala ka samu daga ciki Allah ta'ala ya ce dukkanin bayi za su zo ma Allah a matsayin kaskantattu shine ma'anar wa kullun atahu dakhirin ya ubangiji ta'ala muna fata Allah ka nuna mana wannan rana cikin aminci Allah ka sa mu haɗu da kai muna da cikakken imani da yaƙinin bautata maka kai kaɗai banda waninka yan uwa mu ƙara ƙoƙari mu ƙara zage damtse mu bautata ma Allah subhanahu wataala irin yadda ya dace don samun tsira daga wannan firgici na wannan rana wanda yake kidimar da al'umma yake ɗimautar da ita ya sa ta cikin halin ƙaƙanikaye yan uwa mu ƙara zage da mutse, mu ƙara dagewa musamman a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan mu ƙara ninninkawa akan abin da muke aikin ina ayyukan alkhairi tun daga ciyarwanmu da kuma abin da ya shafi ayyuka na ibada daban-daban mu ƙara linkawa don samun tsira ranar gobe kiyama ya ubangiji ta'ala ka tabbatar da mu cikin bayin na gari waɗanda ke ƙoƙarin bautata maka irin yadda ka buƙata ya ubangiji ta'ala ka amintar da mu daga firgicin da ke dabaibaye wasu zukata a wacce rana ta alƙiyama wannan ɗan takaitaccen saƙo ne da kuma 'yar takaitacciyar nasiha daga bakin ɗanwanku a cikin addinin musulunci Ismail bin Zakariya Alkashinawi daga nan jihar Katsina tarayyar Najeriya Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.